الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين من الله سبحانه وتعالى wa wanda a bisa ga baiwa sai ya ba mu ikon sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu kamar wanda aka saba a cikin littayin a fasa'ul musallin na Muhammad Siddiq nishawi rai rahimahullahu ta'ala darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha a cikin wannan littafi wanda yau in Allah ya yarda za mu ware farkon darasi na goma sha biyar kamar da aka saba ana gabatar da wannan darasi a masallacin naifin Kwatar da yake cikin shiyar bado a cikin birnin sokoto in Allah ya yarda darasin za mu dora daga inda muka dakata a satin da na gabata muna cikin bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi kurakurai game da walwalewa alwala inda muka dakata akan gure na biyu cikin bayanin gure na biyu game da abin da ya shahi yin alwala mutum ya shahi matarsa inda mun zo da bayanai malam ya kawo muna bayanai mabambanta daura da wannan gaba a inda muka kawo shayi na ashirin da biyar sakin layi na ƙarshe wurin da malam ya ce faman za'ama anna qawluhu ta'ala awla mastumun nisa to nan darasin mu ya dakata a satin da na gabata to malam ya ce faman za'ama duk wanda ya kirkira cewa anna qawluhu ta'ala Faɗin Allah maɗaukaki aula muslimun nisa wanda yazo cikin aya ƙurani aula muslimun nisa ya tanawul lam ya shahi bayanin shawa wa in ya kulle shawatin shawan nan ko babu shawa ko ba tare da shawa ba wanda bi ya haka to da kharaja anil lugati ya fice daga yaren larabawa wanda ita lukan nan ta larabawa ko yaren larabci allati a biha alquran wanda da ita ne yanzu abin da ya ba yaren larabawa martaba da daraja da ɗaukaka sun ya shi da Allah ya zama yaren Alƙur'ani. to wanda ya waɗi wannan fahimta cewa in ka taɓa matarka bayan ƙare alwala ko da babu shawa alwalar ta warware to wannan ya saba ma wanga yaren na larabci wanda shi alkur'ani ya zo shi kina ya saba ma alkur'ani bal wa allugatin nas ko ma ga yaren mutane lugadin ba abin da ya shafi littafin Allah ba nan ma an saba fi urfihim ga abin da suka saba abin da mutane suka saba da shi shine kayi alwala ka dafa matarka ko ka shahi matarka bayan kare alwala da niyyar sha'awa kyau yanzu alwalarka ta warware amma an ba don shawa ba ne alwalarka tana nan a lau da sai malame ce fa innahu idan dukiran lamsu idan aka ambaci shawa, shafa yi yuqran wanda ake haɗawa fihe a cikin shi shawon bainar rajuli wal mar'a shawon ya waru ne tsakanin namiji da mace kulima za a gane Allah'u? lamsu shahwa ana magana ne akan shawa na sha'awa don ka taɓa babu shawa to alwalarka tana nan wa aidan kuma fa innahu la yaqulu ba zai ce ba innal hukuma mu'allakum shi hukunci a ce an sarkawa shi ko an rataya shi bi lamsin nisa'i mutlaqan da cewa da zarar ka taɓa mata ko da zarar ka taɓa mace bal ba za a ce haka ba dan an yi haka akwai matan da an maharamai waɗanda kai ba yadda za a yi maka ga sha'awar ba yadda za a yi mutum yana da ɗaya ya ga ta ko ya ga sha'awar ƙaunarsa ko ya ga sha'awar gwaggonsa ko ya ga sha'awar innarsa ƙaunar mahaifiya mata nan dai maharamai ga su san ba a kawo maganar sha'awa tsakaninka da kai da su Bala'a, a'a bi sinfin nisa daidai ga nau'in wasu mata wa huwa ma kana shawa shine wurin da ake tsammani cewa ana iya samun sha'awa matakka in ka taɓa sai yana yiwa kai shawa dama ana lutsin shawa a wannan wurin ba amma lamsu amma shafar ko taba man la yakunu mazannatul shahawa ko mazannatul shahawa e wadda babu mazata na shahawa gare ta kazawatil maharim kama waɗanda yake ma'abota haramci ga mutum irin waɗanda na ambata kama mabuwa ko kaka ko gwaggo da dai sauran matan da Allah ya jera su cikin ƙur'ani. waɗanda an maharaman mutum waɗannan sun ba a ganin don ka taɓa guda daga cikinsu wai ka taɓa ta ne don shawa wasu sabira da ƙaramar yarinya ƴar ƙaramar yarinyar da ba za a lisa masu cikin jerin mata ba balayan kurto nan kan alwala ba ta ne ba biya da irin wannan taɓa maharamiya ko yarinya ƙarama wadda Allah tila tushka wadda zan ba a iya shawarta wa man lam yaj'al al-lamsa duk wanda bai shanya bai sanya yin shawa ba ko kuma taɓawa, idan ya dan mai walwala alwala bi halin da kowane irin hali kamar wanda yana ganin shi in an taba da ko akwai shawa ko babu shawa to shikenan a magana alwala ba a cewa ta walwale shi bai sanya wannan abin mai walwale alwala ba ko da akwai shawa kaga shi ma wani bangare na wanda in mun ka waiwaya ga abin da muka karanta shi jiya ya saba ma abin da asali don abin da asali taba matarka bai walwale maka alwala amma da zarar shawa ta shiga to yanzu alwala ta zai ce fa innahu yaj'alu lamsa to irin wannan yana sanya shawar ya zama inna ma urida bihi aljuma shi irin wanda a haka ya ɗauki shawa saiwa abin da yake na saduwa madadin Allah din nan aula mun nisa to sai sun ɗauki fahimta cewa sai dai hanyar saduwa yawa ya fassara shi da aljima kama fi qaulihi ta'ala kamar wanda ya zo a cikin faɗin Allah ta'ala wa in tallaqtumuhunna can cikin suratul talaq idan ka saki matanku min kable an tamassuhunna gabanin ku sadu da su kaga wanga ya yi mukawama da wancan don nan ba ana ne aula masu ba da daki na ba yawwa min kable an tamassuhunna gabanin saduwa ya zan zama aure ya guda da tsakanin ku to kenan fa malakum na min iddatin ta'tadunaha kenan idan mutum ya saki matarsa da aka daura aure ba su rigai suka kaɗaita daga shi sai ita ba illa dai an daura aure shi kina amma da zarar an samu halwa da shi da ita sun keɓan wuri guda sun yi hira to babu wata makawa sai ta yi hidda kamar wani sauran kai amma inda ɗaura auren aka samu wani mafari da ya walwala auren ba tare da komi ya gudana tsakaninsu ba to shi kenan yanzu gobe da sayan sai wani ya ce wa akwai ɗarwa mu shi kenan amma dai da an samu kaɗaituwa da shi da ita to babu shakka su an ita wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata ga annabi tsira da amincin tabbata a gare shi allamsu wa taqbilu li ba'd nisa'ili ma'anar wanda gaba da muka karantawa yanzu shi na haƙiƙa ya tabbata cikin hadisi bayan annabi ya yi alwala ya ƙare. ya taɓa ɗaya daga cikin matansa haka bayan ya yi alwala ya ƙare ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa wanda a wata ruwaya ma uwan mu Allah ya ƙara masa yadda ta ce kana amlaka kum li irbihi annabi ya yi ku rike sha'awar shi a lokacin da ya yi kwabla da matar ya ce to shi ya yi ku rike sha'awa don haka kaga shi wa wannan da yayi yi sai je zuwa sallar shi ba tare da yayin komai ba amma idan mutum ya tabbata da lalle bai iya rike shawarta kuma ya je ya sumbaci matar shi da zarar ya ji daɗi shi kenan ko in ya tabbata da zarar ya ji daɗi babu alwala bana aisha ta radiyallahu anha daga uwar mu'mini Allah ya kara masa yadda anna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tira da abinci tabbata a gare shi ambala ya sumbaci ba'da nisa'ihi sashen matansa sun makaraja ila salati sane ya ce wajen sallah wa rame tawadda bai sake alwala ba wanda yin mun ba za mu ga hadisin ga hadisi ne ingantacce wanda abu dawud ya fitar da shi imam tirmidhi ya fitar da shi imam nasa'i ya fitar da shi haka ibnu majah kenan abu sunan guda hudu yin sai. ya nuna hadisi hadisi na ingantacce sai dai na abin cewa in mutum ya san bai iya riƙe shawarsa to kada ya kuskura ya taɓa matarsa ko ya sumbace ta bayan ƙare alwala to wanga shi abin da yake in ko ya riga ya yi to kaga dole sai an sake alwala ke To na uku daga cikin bayanin kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi walwalewa alwala ko karewa alwala shine alƙai'u wal amai da kuma gyatsa amai wanda ana iya sakaro shi ko ya hito da kai ne gyatsa kuma mai yawa mutum bai da bai da hannu da ita sai dai ita sai dai ya zuwa ta kawai cikin baki shi to da haba kasiru min al an samu gungun masallata masu yawa sun tahi ilal ƙauli zuwa ga cewa bi na kadil wudu'i da walwale alwala min alqayyi in mutum na sallah ko kuma yayi alwala ya kare yayi amai sun ka ce alwalar ta walwale. amma wanga hakika alwalar shi tana nan ba ta walwale ba wata dallu sai suka kawo dalili bi ma rufe a daga cikin abin da aka ɗaukaka ilaihi amma in kun diba za ku ga yasa sa ilaihim a ah, wato ilaihim a tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ɗaya ne sai a gyara a mai sai ilaihi madadin Abin abinda aka ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam min ashabihi na sahabbai ne qai'un amai aw ru'afun ko haƙo aw qalasun ko gyatsa an ruwaito hadisin da an ɗauka kashi an ka kai shi ga annabi ko da hadisin bai tabbata ba cewa in mutum ya yi haɓo ko in mutum ya yi amai ko in mutum ya yi yatsa alwalarsa ta walwale fi mil ilfan mai faƙas in dai abin ya cika mai baki au mazin ko kuma abin da ya shahi mazi ya yi to mutum bayan ya kammala alwala shi mazin din nan ma ya karu abin da yake hita inda ba. a lokacin wasa ko na tsallake Ma ko ma ruwa ne ya karuju da yake hita inda mula'aba abun wasa lokacin da mutum yake wasa da matarsa ana iya samun fitar mazi mai yawa ba jin hitowa sai aka yi ba sai dai a ji sanyi ne wata qalil wata qabil ko sumbata min gairi iradatin ba tare da niyyar jin daɗi ba falyan sarif ya juya wanda ya samu ɗaya daga cikin abubuwan da an ka lissafo fal ya tawakka ya sake alwalashi sai da mai ce haza hadisun da'ifun wanga hadisi da aka kawo to hadisi ne da yake ifi mai rauni bai tabbata ba la bai yi hujja hujja ba ta kawuwa ga irin wanga hadisi wanda hadisi na ifi li'anna rawiyahu sai ce na li'anna rawiyata li'anna rawiyahu don abin da aka ce ma rawiyata da yaren larabawa cikin luga shi na gora dahi a gora ta dahi abin da ya mutum ya sha shi yana iya halaka shi to shi an rawiyata to kaga nan ba li'anna rawiyata na li'anna rawiyahu saboda marwaicin hadisi a yace saboda shi a marwaicin hadisin ko? li'anna rawiyahu Ismail saboda marwaici suna ne Ismail bini iyashin dan iyash ya yi ruwaya ne an hijaziyin daga mutanen hijaz kamar irin mamlakatul arabiyyatu saudiya da irin su iraki da sauran su jaziratul arabiyya ne to ruwaya ce gare su kuma da'ifa ruwaya ce mai rauni ruwaya ta mai rauni shi yasa dai hadisi bai inganta ba saboda dama su ma hadisi wa ba su sauƙaƙawa ba su sassaftawa ba a ja da baya wajen kare martaba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan kenan shi yasa wata ruwaya ruwaya ce wadda bata tabbata ba don haka ba a kawo dalili da ita shi kuma wannan kalma ta rawiyata da mala ya kawo madadin abin nan rawiyahu wato bayani ya zo wani hadisi tabbatacce da Khalid ibn al-Walid sayfullahi sayfun min suyufillahi al-maslul an ta yakin qadisiyya sai sun ka ɗauko gora ta guba ga an kawo in wai in su bisa ga gaskiya suke tahe wai su sha guba sannan a abin nan tunda in sun yi imani da Allah to ga guba nan su shata wanda yanzu wani na iya ce ma to in ga yi imani da Allah to sai yake ma hanya mota ta kuke ka ko to da aka kawo wannan gora ta guba Khalid ibn Walid sai ce a kawo goran ta guba aka kawo ta girgiza ta ce bismillah ya she gora ya kashi da ita kuma aka je an kai yaki don aka kashe kayan rai amma yanzu kan mutum ya haka rago <laughs> don karin imani a halin da babu da amma Allah gaba ɗaya shanya abin da a cikin da zai yi kadi sai an ka an ka yake su kuma an fitar zara A gani ko to amma yanzu mutum ga ga abu wanda yake poison na kuma ya ce zai aiwatar da shi saboda ya yi imani a Allah ce mana yi eh, wala tukubi a jikin ilar ta yawa to qala al-buhari al-imam al-buhari rahimahullahu ta'ala yace idza haddatha duk dai ana magana akan isma'il wancan wanda yake dan kasar sham ne wanda ya zo da ruwaya hadisin ga wanda bai inganta ba sai imam al-buhari yace idza haddatha an ahli baladihi in an ka samu shi isma'il bin iyash ya kawo ruwayar hadisi daga mutanen gari ne kamar can ƙasar sham don ɗan ƙasar siriya ne in ya yi ruwaya da can fasa gihon ruwayan hadisin nan ta inganta wai za a haddasa an him in ya yi ruwaya ga mutanen da ba 'yan gari ne ba fa fihi nazarun to lalle nan kan sai ai bincike yayi sai an bincika da an ka bincika kuma sai an ka gano cewa hadisin bai tabbata ba to wa ta sai ya san ya bada labari bi hadal hadisi cikin wannan hadisi an ibn jurayd daga ibn Jurayj wa huwa hijazi to shi ibn Jurayj wanda shi Isma'il bin Iyash dan kasar Sham ya ruwaya gare shi to shi dan Hijaz kuma irin wata ruwaya ba a karbata shi yasa hadisi ya tabbata hadisi ne da'ifi wa yaqulu abi darda abi darda radiyallahu anhu yana cewa wanda yana ɗaya daga cikin manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace anna nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare sa qa'a yayi amai tawadda sai alwala bi ma'ana annabi yayi amai ya saki alwala to dama abinda aka bida na hujja a samu umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam eh, idan ana son aka hujja to an yi san a samu horo umarni eh a ce annabi ya ce kaza dama shi yasa malaman hadisi suke cewa in ya ta'arab qawlu wal amalu fa muqtala al qawlu lahu yudallu na annabi ya yi irin aiki kaza to nan kuma sai ya yi umarni kaza to sai a gabatar da bangaren umarni akan aiki an yi ruwaya annabi yana sallah sallallahu alaihi wa sallam har sai kawawu ne sun yi kumburi saboda tsawon daɗewa ya buɗe bakara ya ƙare da ya shiga nisa surori dai masu yawa to amma da Usman ibn Mas'ud ya zo ya ce ya Rasulullah ij'alni imama qaumi annabi ina son ka sa ni in zama limamin mutane na ba wai don irin wani aka san limanci yau ba a'a shi son yake ya karanta shi su sallah sai annabi ya ce mai anta imamu na saka amma da bi azabihim ta yi koyi da mafi rauni daga cikin su bi raunana ka a ɗebo dogayen ayoyi waɗanda mutane za su wahala to kaga kenan nan ga irin aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama na dadewa to amma umurni ne kuma sai ya nuna yassiru wala asiru, bashiru wala nafiru. to wannan kenan to don haka kaga yanzu wanga hadisi da wanga abidan da ya kawo to sai ya zama ba lalle bane a ce hujja wala yujadu dalilun ala wujudi ba a samu dalili ba akan wajabci aw luzumil wudu'i ko kuma cewa dole sai an sake alwala inda alkai wal qalbi sadda mutun yayi amai ko mutun yayi gyatsa hadisin ga Nabi Darda bai nuna wajibi na duk wanda yayi amai sai ya sake alwala ko kuma duk wanda yayi gyatsa sai ya sake alwala amma ba a musun annabi yayi amai kuma yayi alwala amma da ya umarni da cewa in ayi sai an yi ba sawa'un duk ɗaya ne na'am a wanda ya to ya yi kawai in ya yi shi ya ga cewa yana yi ya yi kuma ba komi amma dai ba a wajen mai ba sanin dai cewa ba wajibi ba na kuma bai zama dole ba kaga shi adda muhimmanci sosai misali abin da aka sama na matsaloli a baya da rikice-rikice a Allah ya kaddara sai da an ka yanke doki an ka ci nama ne kaga ai karantar da mutane dai a ce doki ya halatta don haka mallam Mahmudu kuma ya Allah ya mishi rahama ya kawo kusan shayi guda da rabi na bayanin halaccin cin doki amma ba a su mallam mahmud ya ci doki ba amma ya yadda halal na da zaran ka yadda abu halal na ba dole sai ka yi ba eh eh to kaji to da zarar an samu cewa mutum ya ɗauki shi in yayi amai sai ya sake alwala to wannan wani aiki na da ya azama kai ne ko hmm. kamar irin ah, wata boyar Allah wadda aka jaraba da istihada da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ta je ta yi wanka ta yi sallah in ta gane cewa jinin ta ya canza daga na istihada zuwa ga al'ada to baka na ga ta ga tasilil kullum salatin to ita sai ta azama kanta ko wata sallah sai ta yi wanka Ka ga wanga ishtihadin tana ba annabi ya azama ta sallallahu alaihi wa sallam dan shi annabi ko yaushe sai yake al'amuran musu zama ma sauki babu wahala cikin addini sawa'un kana kathiran aw qalilan aman dan kaɗan ne ko mai yawa don can dazu sun ce mil ulfami ko kike da baki to ai wani amai kai ya wuce cika baki eh eh li'anna li'anna alwarid saboda abin da yazo ta ruwaya huwa shine filun nabi aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam dalika haka bi ma'ana annabi yayi haka aiki ne ba umarni ba wal fi'lu la yadullu ala al shi ko aiki bai dalili akan cewa abin nan ya zama wajibi wa gayatu abinda an matukar aikin da annabi zai sallallahu alaihi wa sallama ya dullu yana dalili ala mashru'iyyati ta'sibi an shari'anta ai koyi da shi kaga kenan kamar ce mallam Ibrahim in wani yayi alwala don yayi amai bai laifi ba iyaka an ka tambayi ya dalili yace saboda annabi yayi dan Umar ya jawara kuma sai kowa na baya ne ana Sai an ka zo wani dai sai an ka dan Umar ya rike rakuma sai ya yi take waya wurin ne an ka ce ka yi haka yace ban san dalili ba na ga manzon Allah ya yi shi yasa sai an ka kyale shi an ka to kaji adda asibi koyi da shi bi zalika a cikin wannan kila muna da sauran lokaci ko to shi kenan muna yi da wata insha Allah to qala malikiya a bangaren mazhaban malikiya wa shafi'iyya da ɓangaren shafi'iyya sun wadi cewa al qayhu wal qalasu la yanqudanil wudu'a sun ce da amai da yatsa bai walwale alwala amalan sun don dai aiki bil bara'atil asaliya da barra ta asali asali amai bai kara alwala ya ba ta kara alwala don haka sai sun kai ko da wannan cewa alwala ba ta warware ba wa ila zalika da haba shehul islam ibn taymiya haka kuma babban malamin shehul islam ibn taymiya rahimahullah ta'ala shi ma sai tsaye akan haka cewa amai bai walwale alwala ya kawo shi bi alfatawa wani littafi ne da aka ce ma majmu'ul fatawa ya kai kamar a kusan mujalladi zai kai kamar goma sha takwas akwai wanda ma kusan talatin da shida na e eh, kwarai da gaske sai mutum ya shirya kamin ya mallake shi mujalladi na ɗaya shayi ɗari biyu da casa'in da hudu nan malam ya kawo wannan bayani na cewa amai da gyatsa ba su walwala wal albani haka imamul albani can cikin irwa'ul galil mujalladi na daya shayi ɗari da arba'in da takwas shi ma ya tabbatar da cewa amai bai walwala alwala aka kuma gyatsa ba ta walwala alwala aka kuma haƙo bai walwala alwala in dai mutum yana cikin sallah haƙo ya zo mai ya yi ƙoƙarin tare jinin kuma jinin bai tsaya ba to sai ya hita don kai ya zo ya ɓata juwayi ne kuma ya ɓata wurin sallar ya ji har ya ga ya tsaishe shi sannan ya wanke jiki ne ya sake dawowa don ci gaba da sallar shi. ba magana cewa sai ya sake alwala ba haka amai ma kila yin taga yake yi aman ko kuma a in yi ji aman ga to ya yi ita ya tahi yi aman in yana da hali don an talice mu wani da ya ga wani yi aman yana yin to don gudun kada ya jawo mu wani wata ina to amma dai alwala tana nan insha Allah da kuma ga alama ne kamata mu tsaya ko. a yin akwai da yanka na zuka masu yi shi to shi kenan to sai mu je ga saniyan na biyu masalatun fiya filafun can inda mun kai to duk matsala ta wadda babu saɓani, malamai sun yi akan cewa haka abin yake to masu takar shafan al'aura a baina ammatil muslimina yawa tsakanin gama garin mutane wa khasa bihim da ke bantattu anna masar zakar cewa shafan al'aura yankudul wudu'a yana walwale alwala wa huwa masabu malikin kuma haka mazhabu imam malik dake wanda ya alwala ya taba al'aurarsa alwalata walwale ga bayanin masaba wa shafi'i haka al-imam shafi'i wa ahmad da imam ahmad wa ishaq bin rahawai wa wastadallu wasu dallu sai suka kawo dalili bi kauli da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama, a cikin hadisin a dan kudan ali man massa zakarahu falyatawabba duk wanda ya shafi alwalarsa to wanga hadisin busra na hadisin busra bintu safwan shi ya zo da cewa duk wanda ya shafi al'aura sai ya sake alwala wa haza a sahih kuma hadisi na ingantacce wa yu'ariduhu hadithun sai an samu kuma ga wani hadisi ingantacce kuma ya gitta mai shi kuma ga shi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tun kada walwala tunda wa ma yadiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai an ce inna ma huwa ba da min minka haka annabi ya ce da an kai mai tambaya cikin hadisin dalquda ali sai ce inna ma huwa ba da atun minka ai al'aurar ka tsoka ta daga cikin jikinka don haka tabata zai walwala alwala to sai malamai suka yi jam'i suka haɗa hadisan guda biyu cewa duk wanda ya taɓa al'aura yi don ya ji daɗi alwala dai ta walwale amma in ba don haka bane to alwala dai tana tunda dukkan hadisan guda biyu sun inganta wa huwa mas'abu aliyu wa ibn mas'ud cewa al'aura mutum tsokata daga cikin jiki ne yana daga cikin mazhabar aliyu wanda kuma 'yan abu ya tabbata daga manzon Allah yanzu ba mazhabar kowa ta ma'ana babu wani wanda adda ita kowa riko ɗaya zai to amma yana daga cikin a masaba aliyu da ibn mas'ud da sufyan sauri da kuma ɓangaren hanafiya duk sun tsaye akan haka radiyallahu anhu Allah ya Allah ya dare wala bun da babu makawa min at-tawfiqi bainal hadithaini na hada hadisan na guda biyu wa huwa malami ne ilaihi kuma shi abinda zamu karkata a kan shi na haɗa su guda biyu don a samu mahita sai ya ce faman masa zakara hudu wanda ya shayi al'aurarsa bayan ya kare arwalla li shahawatin don shawa fale ta wata to ya sake alwalla li kauli don cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin busra bint safwan man masa zakara hudu fale ta wata, wanda ya shafi al'aurarsa ya sake alwalla wa man masahu na dalika wanda ya shawa ba dan shawa ba fala shay alaihi shi ko bai da gumi bi dalili da kauli dan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna ma huwa babatun minka kawai tsoka ta daga cikin jikinka kaga shikenan wa qala shaykhul islam ibn taymiya malam shaykhul islam ibn taymiya yace wa yustahabbul wudu an so mutun shi alwala aqibat dambi bayan kowane zunubi da ya aikata nan kuma malam ibnu taymiya abin da yasa yace haka akwai hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in kai zunubi ka zo ka wanke hannuwanka zunubin nan da na hannuwa zai tude tare da ƙarshen ruwa aka in ka wanke huskarka aka in ka wanke hannuwanka har tsawo har karshe ko to shi yasa shehul islam ya ce duk wanda ya aikata wani laifi na zunubi to yayi alwala to kaga ko in mutum ya arwala akwai bukata ya yi sallar nafila ko aga zai zama ya yi haka dai don kokarin gyarawa da tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala da zai ce wa man masa zakara wanda bai shafi al'aurarsa idza taharrakat ash-sha'wa idan aka samu shawar ta samu bi masihi da wannan shawar wa taraddada fi ma idza lam yataharrak to in dai an samu shawar shikenan alwala ta walwale wata akwai a zo a dawo ga abin da bai motsa da shawa ba ana ganin cewa alwala sai ba su walwale ba wa a wada haba ila dalika al'albari albani imam ya ce akan haka fi tamamil mina a mujalla shahi na 103 cikin wannan littafin wanzur bidayatul mujtahidi akwai bidayatul mujtahidi wa niqayatul wa nihayatul muqtasidi na al-imam ibn rashid ibn rashid wanda malam abba yana karanta mana shi nan ko wace rana addini to idan ka diba ciki ne da yake nusa ta bambanta yana yawa abinda malam yace ka diba nan ya zan wanda aka gare ka in ka diba ba iri ne na ba kaga ba a gari amma in dai ya zama bugu guda zaka diba mujalladin harku. dama mujalladi biyu na na ɗaya da na da mujalladin warko shayi talatin da tara za ka ga wanga bayani shi ma ibn rushd ya tsaye aka haka muna roƙon Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan mu zama da fice sai kuma Allah ya ba mu iko akan mu dore mu doge mu ci gaba da roƙon Allah dan ya doke muna abubuwan damuwa da ɓaci rai waɗanda a cikin kama daga tashi tashi hankula da rashin tsaro da rashin zaman lahiya da sauran abubuwa waɗanda ka faruwa cikin al'umma da matsalar tsada da Allah ya jirage mu da ita. Lalle ne mai ta roƙo mai ta kuka mu ta faɗa ma Allah, Allah ka ɗauke mana tsada, Allah ka kawo mana sauƙi. Wata rana an samu matsala garin Madina sai farashi ya yi tsada, abinci ya yi kuɗi ko kaka, mutane suka shiga cikin wahala. Sai sahabai suka yi gungu suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah galas sai annabi awo ya yi tsada. Illa na a sa mana farashi ma'ana a kayyade farashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Allah shi an mai kayyade farashi mai yalwata arziki ne da ta arziki kenan sai mu ta roƙo Allah ko to Allah subhanahu wataala muna ka Allah a sassafta mana farashin da kuka ra'a masa Allah muna roƙo muna bada gare ka Allah a sassafta mana farashi farashi yayi tsada na abinci Allah a sassafta mana shi bisa ga rahama muna ka ya Allah kuma inda duk adda matsala ta damuwa ta tashin hankali Allah ka yaye musu Allah ka yaye musu Allah ka kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali ka ba mu ruwa masu albarka Allah kare mu da iska mun ga mai karfi da an ka jarabi bayan Allah da shi na karna Allah ka kare mu shi Allah ka kawo mana ruwan rahama ba ruwan azaba wa insha Allah ne ya kamata mu dakata da ya Allah mu da babu jago to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk